حتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 sai dai za a fara jin shirin nan na kokun san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata goma sha tara ga watan Satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da uku ga watan Rabi'ul Awwal na shekara ta 1445 Hijira ga kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan satumban shekarar ta 1991 kasar kuwait ta kulla wata yarjejeniyar tsaro da kasar amurka hakan ya faru ne dai bayan watanni da kawo karshen mamayar da tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein ya yi wa kasar ta kuwait yarjejeniyar da ta wa amurka damar yin amfani da tashoshin jiragen ruwa na kasar kuwait da kuma ajiye makamanta a duk inda take bukata a cikin faɗin kasar banda haka kuma gwamnatin kuwait ta kulla wasu yarjejeniyoyi na tsaro tare da kasashen faransa da ingila a shekaru da suka biyo bayan hakan hakanan kuma da karshe bahrain haɗaɗɗe daular larabawa qatar da kuma oman da sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan ƙasashe ƙasar kuwait tana daga cikin ƙasashe shida mambobi na ƙungiyar ƙasashen larabawan yankin tekun fasha waɗanda suka hada da saudiya haɗaɗɗe daular larabawa bahrain oman da kuma ita kanta ƙasar ta kuwait kasar da tana arzikin danyen man fetur wanda kuma da shi ne tafi dogara wajen gudanar da harkokinta na tattalin arziki da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan satumban shekara ta 1958 a kafa gwamnati a ƙasar algeria mai cin gishin kanta a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1954 ne dai a kafa kungiyar dakarun sa kai masu neman kwatar 'yancin kan ƙasa algeria daga turawan mulkin mallaka na faransa a ranar 19 ga watan satumban shekara ta 1958 masu gwagwarmaya sa kafa majalisar tafiyar da ƙasar sannan kuma suka ci gaba da tafiyar da ita duk da cewa dai turawan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da jibge sojinsu a cikin algeria da ƙarshe dai bayan kasa cimma nasara ta murkushe wannan gwamnati da ƙarshe dai ta zama mai cikakken 'yancin kai a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 1962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 labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban kasar algeria ya ce takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora wa kasar iran sun mai da ita kasa mai karfi a duniya minista harkokin wajen ƙasar saudiya ya ce samuwar 'yantacciyar ƙasar falastino wajibi ne idan ana son zaman lafiya a gabas tsakiya za ku ji cewa taron kungiyar kwadago a tarayyar najeriya da kuma gwamnatin tarayyar kasar bai haifar da wani abin kirki ba yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ya gana da takwaransa na kasar algeria a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shugaba ibrahim ra'isi ya gana da shugaba abdulmajid tambun a jiya litinin inda bangarorin biyu suka yi musayar ra'ayi a cikin al'amura da dama daga ciki akwai batun kasar falastinu inda shugaban kasar algeria abdulmajid tambun ya bayyana cewa kasashen yamma suna wulakanta kasashen yankin gabas tsakiya amma samun karfi ita ce hanyar magance dukkanin wa'annan matsaloli ya kuma kara da cewa ya san cewa takunkuman tattalin arziki wa'anda kasashen yamma suka dora juna musulunci ta iran sun taimaka mata ta zama kasa mai karfi a duniya kuma kasar algeria a shirye take ta yi aiki tare da juna musulunci ta iran don amfanar juna a fannoni daban-daban wa'anda kasashen biyu suka kware a kansu da ƙarshe tambun ya ce haƙƙin falasɗinawa ne su kafa ƙasarsu ta kansu sannan wajibi ne ga sauran ƙasashen musulmi su taimaka wa falasɗinawa don samun 'yancin ƙasarsu ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan ya bayyana cewa samar intacciyar kasar falastin wajibi ne idan ana son samar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya shafin yanar gizo na labarai arab news ya nakalto ministan yana faɗar haka a wani taro na musamman da ya jagoranta a birnin new york na kasar amurka dangane da samar da zaman lafiya a kasar falastinu da aka mamaye farhan ya kara da cewa a garinsa dole ne a dawo da maganar kasashe biyu amma abin da yake ke faruwa a kasar falastinu da aka mamaye a halin yanzu bai nuna cewa za a iya samar da zaman lafiya a gabas tsakiya ba babban sakataren kungiyar kasashen larabawa ahmad abul da kuma ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi na daga cikin jami'an gwamnatocin kasashen larabawa wanda suka sami halittar taron na birnin new york taron babban kungiyar kwadago ta najeriya wato nlc da kuma gwamnatin tarayyar kasar dangane da cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar ta yi ya tashi ba tare da an cimma wata matsaya ba jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto ministan kwadago simon lalong yana faɗawa kafafen yada labarai jim kaɗan bayan taron kan cewa taron nasa da jami'an kungiyar kwadago ta nlc a jiya litinin duk da cewa bai warware bukatun kungiyar kwadagon ba amma yana fatan gwamnatin tarayya za ta warware matsalolin ma'aikata daya bayan daya gaba su a nashi bangaren shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa joe ajaero ya bayyana cewa duk tare da yajin aiki na gargaɗi wanda ma'aikata suka shiga a cikin 'yan kwanakin da suka gabata amma gwamnatin tarayya ba ta aiwatar da ko da guda daga cikin alkawalin da ta ɗauka da ƙungiyar dangane da mummunan halin da ma'aikata suke ciki a ƙasar ba ajero ya ce bai ji daɗin yadda gwamnatin tarayya take ɗaukan al'amarin ma'aikata a ƙasar ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a daidai lokacin da wa'adin kwance ɗamarar kurdawa 'yan tawaye 'yan asalin ƙasar iran amma wa'anda suke da sansanoni cikin yankin kurdawan ƙasar iraki yake cika gwamnatin ƙasar iraki ta ba da sanarwar cewa kurdawan sun miƙa manya-manyan makamansu ga jami'an tsaro na ƙasar iraki tashar talabijin ta press tv a nan yana ta nakalto ministan harkokin wajen ƙasar iraki fuad hussein yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa halin yanzu dai ana shirin ɗaukar kurdawan da kuma iyalansu zuwa sansanoni guda biyar wa'anda gwamnatin ƙasar iraki ta samar a cikin yankin kurdawan ƙasar ta iraki labarin ya kara da cewa a cikin watan maris da ya gabata ne dai kasashen biyu suka cimma yarjejeniya na kwance damarar wa'annan 'yan tawayen sannan a wargaza sansanoninsu na soje da ke kan iyakar kasashen biyu zuwa yau talata 19 ga watan satumba da muke ciki babban jami'in diplomasiyya ya kara jaddada cewa kasarsa za ta cika dukkanin alkawulan da suka cimma da jimhuriyar musulunci ta iran na kwance ɗamarar 'yan ta'addan kafin haka dai ministan tsaro na ƙasar iran brigadier janar muhammad riza ashtiyani ya jaddada cewa ƙasar iran ba za ta ƙara wa'adin 19 ga watan satumba wanda ƙasashen iran da iraki suka cimma na kwance ɗamarar wa'annan 'yan ta'adda ba ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta yi allah wadai da wulakanta masallacin al'aqsa wanda yahudawan sayoni a ƙarƙashin kariyar sojojin harfi ƙasar isra'ila suke yi musamman a ranar ladin da ta gabata kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran sama na ƙasar falastinu na faɗar haka ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta yi kira ga gwamnatin yahudawan sayoniya da ta dakatar da hare-haren da take kaiwa masallacin al'aqsa sannan ta buƙaci ƙungiyoyin ƙasa ƙasa da ƙasa da su shiga tsakani don kawo ƙarshen keta hurumin masallacin al'aksa wanda yahudawan suke yi labarin ya kara da cewa yahudawan sun buƙaci 'yan uwansu su shiga masallacin al'aksa don lalata shi a cikin kwanaki uku na hutun sabuwar shekarar yahudawan masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to da gama sauraron labarin duniya sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. A yau da da Allah Ubangiji za mu shiga cikin darasi na ashirin ne. A yau a cikin shirin namu za ku ji cewa mahaifin Ramin baya da lafiya. Akan haka zai zo birnin Tehran domin yi masa magani a wata babbar asibiti. Saboda haka da baban Ramin da mahaifiyarsa game da ya a yau sun kamo hanya sun shigo jirgin sama daga birnin shiraz zuwa tehran saboda haka ramin ya kama masu a wani katafaren otel da ke cikin birnin tehran saboda haka domin jin yadda ta kaya bayan isowar mahaifin ramin zuwa birnin tehran sai a kasance tare da mu domin jin yadda lamarin ya kasance amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin To madalla an dai riga an ji kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. tonan take ba da ɓata lokaci ba sai mahaifiyar Ramin ta bugo masa waya. Take tambayar sa yana ina shi kuma sai ba ta amsa kamar haka. Alo. Alo. سلام رامین جان سلام مادر حالتون چطوره؟ ما خوبیم تو چطوری؟ بد نیستم الان شما کجایید؟ ما نزدیک تهران هستیم کی به تهران می رسید؟ فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید؟ بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم خوبه من هم به هتل می آیم شما رو اونجا می بینم باشه پسرم خدا حافظ خدا حافظ تو madalla yanzu کو sai a ƙara wannan tattaunawa tare da fassara الو هلو الو سلام رامین جان هلو سلام علیکم رامین ابن کونه سلام مادر حالتون چطوره سلام علیکم ماما یایا حالون کو ما خوبیم تو چطوری مو منا لافیا لو کی یایا ککی بد نیستم الان شما کجایید؟ یعنی مو بله پی ینزو کنه اینه ما نزدیک تهران هستیم مو مناکسه در برن تهران کی به تهران می رسید؟ یوشیزاکو ایسو برن تهران فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم. اینا تنانن نن در ربن اوه زم ایسو برنن تهران من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید نی نا کما مو کوری اچکن ونی هتل هتل دین آزادی کنسان ادرشن هتل دین بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم. ای من سنی مو کی تسیه مونی پی هتل دین آزادی خوبه من هم به هتل می آیم شما رو اونجا می بینم دکیو نیما زنزو هتل دین زنگم کو اچن باشه پسرم خدا حافظ شیکنن دانا الله یکیایی خدا حافظ Allah ya kiyaye. gama maganar ke da wahala sai ramin ya aje abinda yake magana da shi na wayar tarho ya sanya kayansa domin kama hanya zuwa hotel ɗin da mahaifansa za su sauka. Da fatan an je daɗin wannan shiri, amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sauran a shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun same ka muku kiɗe-kiɗe da wake wake daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa to da yake shirin namu yana kawo muku waƙe daban-daban a yau ma bai gushe ba ya gayyato muku wani mawaƙi fitacce a nan kasar iran inda za mu saurari irin waƙar da ya tanadar mana wanda zai baje kolin ta a cikin wannan shiri namu wato shine latif kazimi da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin wannan shiri. Jose. an gaishe da Latif Kazimi a cikin wannan waka mai cike da ma'ana da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu kuma za su yi aiki da kuma irin abubuwan da suka ji da aka bayyana a cikin wannan waka. Zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma na tarban mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar waka da kuma wani waƙin na daban. Amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin ina gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.